أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها بالبلاد في البلاد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 ashirin da shidda ne ga watan biyar shekara ta alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da nawa ga yau ya kai ashirin da nawa yau mana ashirin da uku ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da da biyu wancan da arba'in da uku ne ke Oki ya fiye O talatin ma yake sunan musulunci talatin ga wata wasu na ce ashirin da tara wallahu alam sun ba a manta ba yau za mu tashi wannan sura da albarka suratul tulfajar? wannan sura ana kiranta suratul tulfajar. malamai suka ce sun sumiyat hadhihi sura bi suratul fajr ita wannan sura an kira ita da suna suratul fajr liftitahiha bi qawlihi ta'ala saboda ta bude da maganar Allah madaukakin sarki da yace wal fajr wa layalin ashr wannan shine dalilin da yasa ake kiranta suratul fajar dalili na biyu suka ce sunanta ya zo a cikin abinda abu Sa'idu ya ruwaito a cikin tafsirinsa da imamun baibawi hadisin Ubali bin ka'abin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man qara'a suratul fajr fi layalil ashar ghufira lahu wanda ya karanta suratul fajar a cikin dare da ya goma ma'ana ya kwashe dare goma kowane dare sai ya karanta suratul fajar, to gufira lahu Allah ne masa gafara wa man qara'aha fi sa'il al-ayyam wanda ke karanta da kowace rana kanat lahu nuran yawmal qiyama ranar kiyama zai hadu da hasken ubangiji Allah ka damu da haske wace ne ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambace ta da suratul fajr sannan daga cikin falalar wannan sura mai son Allah ya lullube shi da gafara da rahama ya dinga karanta ta a cikin dare guda goma kowane dare ya karanta ta ko da daya sannan wanda ka san ranar kiyama ya tashi cikin haske ya dinga karanta ta da safiya wannan sura ce wadda take da falala kwarai da gaske wannan sura malamai suka ce sura ce makiya au madaniya sura ce makiya ko kuma sura ce madaniya wahiyar salatu na aya suna da ayoyi talatin wa mawdu'uhar ra'isi babban abin da sura ta yi jawo hankali al'umma a kai bayanu anna Ikramillahi lahi da abdihi innama bi tawfiqihi li da'atihi sura tana bayanin cewa lalle abinda a karancin da Allah zai wa bawarsa abinda alama Allah yana kaunar bawa abinda ka Allah yana son bawa Shi ne ta hanyar ya masa gamdakatar da ya masa ɗa'a duk wanda Allah ya taimake shi duk wasu abubuwa na ma Allah biyayya da ɗa'a ya cinci kai ne cikinsu Ka wannan mutumin alama ta nuna wannan mutumin Allah yana son shi alama ta nuna wannan mutumin ya haɗu da karinci daga gurin Allah Su subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara bude wa Allah ya ci gaba domin jama'a shiriyar nan wallahi daga gurin Allah da za ka tambayi wani makwacinka da baya fitowa sallar su ba wani mai yasa ba na ganin su ba suka ji ce da Allah wani bar magana wallahi ko ni abin nan na damu kaga abin na damu amma ba a yi mai gam da kasar na ya halattu ba sai abubuwa ga sunan birjit da za ka tsinci kanka na ɗa'a wa Allah Allah ya hore maka ba ka ma jin yanzu wani azumin nan na laifin da azumin alhalin haka ya mai da shi da kashin sharo bai ma jin wasu nauyi ko wani abu wani ko shi yake da a ce ya azumin a da alhalin to bai san ma abin da zai iya siffanta maka wannan wani Allah ya taimaki rayuwa ce yawan lafiya in ka zauna da mutane daban-daban kowa da irin baiwar da za ka yi da Allah ke masa na tsa'ar da Allah gore masa wani yawan sadaka Allah gore masa wani yawan azumi wani yawan sallar dare wani yawan karatun Qur'ani wani kaza wani kaza wani kaza wani na ji wani bawan Allah cikin ɗalibai yana ta karatun Qur'ani ne ce shi kan wani ya huta babu ruwa ne da hira shi wato alama karatun nan shine abin da ke ɗabe mai cewa sai ka ji ƙur'ani in baka sai kai karatu ba kamar ana suka kada wata ƙaya daidai lokacin da wani ke jin in ya zauna minti goma yana karanta ƙur'ani kamar ana suka shi da ƙaya kai ko Allah ya hore ma sai ka zauna awa guda awa biyu awa uku kai wani rayuwa ta gaba da cikin karatu wallahi wannan na nuna karanci ne daga Allah ka gode ma Allah wanda ya ɗauki kansa cikin wannan ya yi ma Allah godiya da wannan karancin da Allah ya masa wa iyanatihi abinda a kuma tozartawa da Allah zai wa mutum ya yarfe shi shine bi ya tabar da shi ga wasu ayoyin da sai ma Allah da sai Allah ya hana duk wata kowa wanda za ka ka shiga aljanna sai ka isko an dade masa ba ka iya eh? a aljanna akwai babu sadaka ba ka iya sadaka wani in yana da zuciya wani taɓa wala wallahi zai iya baki ta aiki a addini da ya ba amma da za a ce yau ga wata shiriri ta ta tashi san mu yanzu galibi mutanen al'ummu ko yana kudi da abin da nake faɗi ba abin da inda mutane ka kashe kuɗi wurin da sarauta yanzu ka samu 'yan kuɗi ne sarauta kawai ke su sarautar nan ba ƙaramin kuɗi ake kashe amma haka mutum zai zo ya zuba miliyoyin kuɗi wanda yake wani ya yi wata magana yake ce abin da ya sa kuma ana samun kuɗi ya ce mala yau da za a ce a yi maka ɗan rukubin kari malam duk wani wanda an yanka zai kama alheri mai miliyan ɗaya mai miliyan biyu mai miliyan uku manyan rigunoni da albarma abubuwa ya ce ai siyasa ta a cikin abinci ya ce ai siyasa ce in ka yi wannan kaɗa da samun jiki ko siyasa ta fito an san ka ya ce shi ɗaya ne ya ba komai ba kuma gaskiya ne to kaga dai wannan ya kamata mutane a ce hanyoyin taimakon addini suke amfani da su wajen taimakon addini wa ya sun samu wani ba su samu wallahi ma da in ka kalli garin nan namu mun ci baya wajen taimaka ma addini wallahi an bar mu baya wallahi in ka ce wasu wurare ka ga irin ci gaban da suke da shi a nan jihar wallahi ma wallahi in ka ga ci gaban da suke da shi na addini wallahi sai kayan mamaki amma tsakani da Allah mu an bar mu baya wallahi in kana so ka ga bubbuɗa mu bar wata bid'a ta tashi wannan ba ina sukan mu bane ina gaya mana gaskiya bari wata bid'a ta tashi a ce ga wata bid'a idan za ka ga masu kuɗin suna hitowa suna zuba kuɗi ana wace da kuɗi ka ga mutum ya ɗauko bandar ɗin naira dubu dubu dala ya ma gaza irin sake da haka kaɗawa ma ɗin zai yi sai zuwa abinci wai muna ganin wani abin ƙwarai labar duk mai wa kuɗin Allah dukiyar nan da kuke kallo ba kayan ku bane ba kayan ku bane kayan Allah ne dukiyar nan ta Allah ce aruna ya baka ajiya ce in ka za ka yi ma ajiyar Allah wulakanci ka aje ta inda bai dace ba wallahi wata rana sai kayan neman da baka samu ƙadarar Allah ta riga ta gabata al'ada ce ta Allah duk mutumin da kawa kuɗi wulaƙanci ba hanyar ƙware ba hanyar banza wallahi wata rana sai ya ga kuɗi ga su yana kallon su wallahi bai iya koyo da su ga hada lalura bai da abin sau da haka ya kamata hankalin ya kawo kuɗi ba a kai dai kawar samu ka tambaya a tarihi a nan cikin garin ka tambaya a tarihi a nan cikin argungu kamin kai an yi masu kuɗi wallahi baka kuɗin su ba wallahi an yi masu kuɗi ne kuma duk kun san da haka suna da kuɗi ba abinda ba su yi da kuɗi yau ina suke wasu sun rasu wasu Allah ya fasa da rayuwarsu suna ganin ana bar ba a yi a shekaran jiya mun je mun kai wani da cizo ziyara yana da kusan shekara ɗari ba wani abu ya ce ma ɗari kusan da uku tsohon ɗansa ya sani na ce o oh, yau ga shi ana siyasa ba da suwa da ba an gama yayin shi ko shawara ba wani ko dan siyasa guda da zai salama gida ne ce da gida mun zo ka ba mu shawara ko shawara sai ba su nan mutanen malam tun yan siyar su siya tun yan siyar su siya yau ga su ana yi ba da su ba wannan zai zai baka duniya mutum ya shiga sai ka yi saboda haka wallahi jama'a abinda aka ce masudar tawar Allah ga bawa shi Allah Allah Allah ya yi yarfi da kai wajen abinda ya shahi rashin yi ma Allah da mala ce ba wai abinda aka ne da ɗaukaka da daraja da karimci labilma. ma ba wai da dukiya ba kar ka ɗauka dukiya kaga mu abinda muka ɗauka ka masalar duniya ka masalar akhir da yawan mutane abinda suka ɗauka wai an ba mutum kuɗi a nan duniya ya samu kuɗi to ko lahira ma mai arzikin zai tashi wa ya maka wannan sai eh, don haka har su masu kuɗi abinda ake ce musu ai su ci gaba da musu, ka masalin duniya ka masalin lahira yanda nan duniya suka rika kuɗi a lahira ba ba su ne manya wa ya gaya maka wannan mai zuga ka aka wannan yana cin amana ka ba da ce labin ma ba wai abin da aka ce ma martaba da daraja gurin Allah ba dukiya labil ba wa kasrat aula ba kuma yawan tara 'ya'ya ne kasan wani in ga Allah ya ba shi ƴaƴa zara ta zara wannan gidan ƴan sanda babba ne wannan gidan kwastam babba ne wannan gidan immigration babba ne wannan gidan kaza babba ne wannan gidan kaza babba ne da sai ya zo kawai ya bude jiki ya yi zaune shi Allah gani ga Allah ya mai komai ba nan ne ciki. ba shi ne alamar ka samu martaba da daraja gurin Allah ba don Allah ya baka yawan ɗaya manya masu abin duniya kai abin kirji bugun kirji shi ne Allah ya baka ƴaƴa masu riko da addini da rayuwarka su yi aikin addini kana gani su gina makarantun ne su gina masallatai su yi ayyuka na alkhairi kana gani to kamar kai kai kamar kai kai duk abin da ɗanka yana alkhairi in ya gina makaranta kamar kai ka gina makaranta in ɗanka ya gina masallaci kamar kai ka gina masallaci in duk abin alkhairi in ɗanka ya yi kamar kai ka yi amma in ya yi sharri kuma to ba kai ka yi ba shi ya yi can da littafi ne zai gani sharri Allah da adalci jama'a in ka yi alheri sai ko in ka ingiza shi ka ce ya yi aiki ka zana ba ka ce to ba ka to ba 'yan yaran da na unguwar ka ka ɗan gina musu wasu wasu ta haka suna ɗan shashar su suna ɗan ko su suna nasu umarni shi tsohowa ya ce a yi haka da sashi ce nan tsoro an yi ma sai kudan ya toye ko gina wata sport aka buɗe matasa na to ana kodewa ana shakatawa to tsoho ko ya hira lahira account ne da dinga jin wannan ne duk taron da an kai duk ihun da an kai duk kekewar da an kai kina da zulubi don shi ce ɗan ya yi kuma ɗan ya yi don mutu Allah ya samu gani ba haka wannan sura ta fara da rantsuwa ta rantsa da ababe guda hudu a cikin wannan sura Allah ya rantsa da ababe guda hudu Allah ya rantsa da alfitar Allah ya rage da dare guda goma Allah ya rage da shafa'i Allah ya rage da wuturi don Allah ya yi wannan rantsuwar ne ala annal islam haqqun don ya tabbatar da cewa lallai musulunci gaske ne wa annal ba'asa wal hisaba lalle tashin kiyama da hisabi gaske ne sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya buga wani misali biman ahlakahu Allah min al-mu'anidi daga cikin waɗanda Allah ya halaka cikin masu tsaurin kai ga addini irin su adawa irin su samudawa don duk wani wanda kawa musulunci karan tsaye don yana da kuɗi don yana da ƙarfin mulki don yana da kaza wallahi shi ta taita Allah zai ba mu bayanin yadda ta kwashe bishi da adawa da samudawa duka a cikin wannan sura za mu ji insha Allah bismillahir rahmanir rahim sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر الله سبحانه وتعالى ya bude da cewa wal Allah yana rantsuwa da alfijiri wato fijir kulle yaumin ke alfijirin kowace rana saboda wannan lokaci da mai tsada sa aka sunnanta sunnatu raka'ata lil fajr aka sunnanta mun a lil fajr ana kiran sallah duk da gaskiya da da namu gani ba cika kula da time ba sa kulawa da lokaci ya kamata a san ƙarye don alfijir kake tuwa ai kira wannan lokacin na biyu kenan ko a tabbatar da lokacin nan alfijir ya to sai a yi kira kai ko abin da aka so kai na fila raka a biyu wannan lokaci akwai bambanci tsakanin na fila raka a biyun da ka yi gabanin ketowa alfijir da na fila raka a biyun da ka yi bayan ketowa alfijir suna da bambanci a falala da daraja da haka a kula magidanta da suke fitowa daga gida wani tun daga gida zai yi rakata alfajar da yake to ka tabbatar da eh lalle alfajir ya ce ka yi ta daga gida in ko ka riga ka yi ta daga gida ashe alfajir da ke to ba ka zo masallaci to ka saki a'a ka yi a duka gida kuma cikin lokaci kuma ka zo masallaci wanda bai zo ba to in ka shigo ba zama za ka yi ba sai ka yi abin da ake kira tahiyyatul masjid gaisuwar masallaci amma da mun baka yi wa ka da gida ba ka zo na masallaci za ka yi to da ka shigo sai ka yi kokari in ka tabbatar da lokacin sa yayi lokacin kito fijir yayi sai ka yi wannan nafila raka'a biyu ana karanta fatiha da sura wasu malamai sun ce a'a ita a tanar fajari ana karanta mata fatiha fa'at fatiha kaɗai ake karanta wanda suka ce ana karanta fatiha kaɗai suna da dalili hujjar hadisin ummu na aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in yana yin raka'atan fajri ka ce fatiha kaɗai yake karantawa saboda irin yadda take gani yana da su to shi yasa sai Usman malamai suka ce fatiha da yake karanta amma ya tabbata a aikinsa yana karanta su yana karanta wasu ayoyi yana karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a na farko yana karanta fatiha da kul huwallahu ahad a raka'a da biyu kullum ka ta alhamdulillah kuma da mutum zai karanta fatiha kadai raka'a ta da sajad din shi tayi an gane ba wanda ya lalata maka sallan nafila raka'a biyu don kai baka yi sura ba ba wanda zai ce kai sallaka ba sai ba sallaka tayi amma dai da za ka yi abin da manza Allah ya yi aikace to da zai Allah ya samu dace da haka wasu malamai suka ce da Allah ya ce wal fajr Allah yana rantsuwa ne da alfijiri na kowace rana wasu malamai suka ce da Allah ya ce wal fajr Allah yana rantsuwa ne da sallar asuba ita ce wal fajr da Allah ya ce wal fajr ana rantsuwa ne da sallar asuba wasu suka ce da Allah ya ce wal fajr yana rantsuwa ne da lokacin ketowa alfajar. wallahu a'lam Allah ne masani Allah ce wala yalin ashar Allah ce wala yalin ashar Allah ce yana rantsuwa da dare guda goma dare guda goma Allah yana rantsuwa da su to wanda mai dare da guda goma ashar zulhijja shine dareren goma farkon zulhijja shi ne abin da hikam ba an gane akwai malaman da suka ce ashirin zik da Allah ya ce wanda yamin ashar Allah yana rantsuwa dare goma ana nufin dare da goma karshen ramadan haka wasu malamai suka ce dare da goma karshen ramadan wasu suka ce a'a dare da goma farkon ramadan wasu suka ce a'a dare da goma tsakiyar ramadan wasu suka ce dareren goman farkon watan abin nan shawwal to amma cikin maganganun da maganar da adda hujja da dalili shine ran goman farkon hijja su ma in sun zo ka tsaya ka ba da hankali haka ba su ne Allah ya kiran suwa da su an gane ko su ne Allah ya kiran suwa da su sai Allah ce wa shaf'i Allah yana rantsuwa da shafi malamai suka ce abinda a shafi shine wato zau. Allah yana rantsuwa da mata da miji saboda ka gane aure ba karamin abu ne da Allah ce wa shafi yana rantsuwa da shafi shine shaf miji da mata saboda a cikin aure akwai aya baka san matar nan ba baka san ka haka Allah zai zuya ya ku ya ba ku ɗaya ku dawo a guda kai ne sai sa Allah ce min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ka gani aya to sai wannan suka shi Allah yake ni da wato shaf'i wasu suka ce a'a da Allah ce wa shaf'i Allah yana rantsuwa ne da halittu gaba ɗaya saboda duk halittun duniya namiji ne da mace duk halitta da ga Allah ya duniya namiji ne da mace su Allah ke nufi da shafi. Allah yana rantsuwa da namiji da mace ko yana rantsuwa ne da halittu ne gaba ɗaya wasu ce a shafi, Allah yana rantsuwa ne da shafa'i da yawan da shafa'i abinda ake faɗi a biyu da mutum ka yi ya sallame da sallu. mun gane a biyu da mace ka sallami. Allah yana rantsuwa da su don a nuna maka mi muhimmancin waɗannan raka'o'in guda biyu da kira shafa'i yau Allah yana rantsuwa ne da su haka wasu malamai suka ce yasa ya ce wa shaf sai Allah ce walwatar lafazin alwata yana da kira'a guda biyu ko ana cewa walwata ana cewa walwutar kira'a kira'a ta ne masubuta ne kira'o ile guda biyu kowace ta tabbata in ka ji wani ya ce walwutar abinda da za ka tambayi wace kira'a ce eh, in dai hafsu na haka yi to ba a sha walwutar ko ba haka ba amma iya ce a'a ga wanda ya kai sai karanta da haka alhamdulillah amma da yadda hafsu na yana karantawa da wato yi mawawun fata walwata bi fatilwa walwata ko ba haka ba to Allah yana rantsuwa da wutar to menene wutar abinda an wutar shine wato abu guda duk abin da abu guda shi ne wutar to Allah yana nan zuwa da shi au wasu suka ce da Allah ya ce wani wutar Allah yana nan zuwa da kai ne don shi dai an wutar shi dai an guda wasu ce a kai wutar nan dai na sallah wani gauturi da muka yi shi na Allah ka rantsuwa da shi don an nuna maka muhimmancin wutar ka bar wasa da wutar, ka bar wargi da wutar. in mutum bai yi shafa'i da wuturi ba yawa ya gari shi ɗan ya samu nasara kan shi zai ɗaura mai giya ya wasan bire da shi da bayi da ka samu Allah ya taimake ka kai shafa'inka da wuturi gabanin keto alfajir to wannan garin da za ka waya za waya gari da cikin nishadi sannan ka samun makanka gandagarki wata katangar ƙarfi tsakaninka da shaidan duk yadda yake son ya ingiza ka ga banna Allah ba zai ba shi dama ma da kawai gare duk ba kai shafa'i ba kai wata riba shi dan da saya ta waye kawai da da kasan mai wasa biri ina dauko igiya da su jira ta yawa biri ina mai yi ana raye raye biri na wasa ta shi dan zai kama in ya ga dama ya kai ko ina ya ga dama wurin ba saboda ya samu ta don haka shafa'i da wata riba wasa ba yan uwa wanda Allah ya ba dama da zai iya tashi cikin dare ƙarshen dare to ya bashi shafa'i ne da wuturi sai ƙarshen dare ya abin shi wanda ya san tsakani ne da Allah ba zai iya tashi ƙarshen dare ba to Allah da ayi sallar isha'i kai ya ji nauyi kai da kunya kawai ana gama sallar isha'i ya gama azkar dinai ya tahi ya yi raka'a guda biyu na shafa'i sannan ya tahi ya kawo turi dai ya rufe dare ne da shi kwanci dama an ce duk wanda ya yi sallar isha'i tare da liman ana ba lada kamar ya yi rabin dare yana kiyamun laili kana da rabin ladar wanda ya yi kiyamun lailin rabin dare in ko ka tashi cikin dare ka kammala ka yi sallolinka ka kammala darenka ka kawo ka bige darenka ne da sallah Allah shi mana jagora mm. Allah ya ce wa shafi wal watar Allah yana rantsuwa da shafa'i kuma yana rantsuwa da wutar sai Allah ya ce wal layli idza yasa Allah yana rantsuwa da dare idza yasa yayin da ya fuskanto duniya ko kuma idza yasa yayin da ya ba duniya baya duka Allah na rantsuwa dai da wannan lokaci wal layli idza yasa Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya tafiye shi ma'ana yayin da ya juya baya ko kuma yayin da ya fuskanta. a nan abin da ake so a nuna maka lokacin da dare ke ban kwana da ku to lokaci ne mai tsada ba lokacin bacci ba sai lalura in akwai lalura ƙilan ba ka yi bacci ba daren jiya kuma haka ba la'alla rashin lahiya ko wani abu mai kama da shi to wannan ko ai bayan ba layi ba ne ga kwanta kai ba amma in dai babu lalura to sallar subahin in ka yi ta daure ji ya haƙuri ita aska ko da an gaje na dan kwasa ka can ka dawo kai kula da wani lokaci na mai tsada Allah ya rantse da shi Allah ya rantsuwa da wannan lokaci sannan ka ga bayan sallar la'asar ko bayan magariba lokaci ne mai tsada ba lokaci ne da ya kamata a ganga cikin jama'a kana hira ba duk inda ka ga mutum bayan magariba zuwa sha ya je cikin mutane ya miƙe kawo wadda banza hudu yanzu in kana ba da waɗanda ba san ciwon kai ne su ba sai rubuta sunan su duk su duka duka ta kamar ko mutum guda kace amma dai waɗanda mutane da sun da kunsu. Allahumma sai dai wata hada-hada ta kasuwanci hada-hada kasuwanci sai zan sana'a da kuka yi galibi ba a tuwa sayan abin sai tsakanin magariba zuwa shi kawai ba sai da kwai da kwai ko wanda ga yana ce yana sai da kwai da kwai da rinsa ya ce wala amana in na ci kukatin yanzu ba daga magariba zuwa shi a ina sai to ga yanzu wannan shi na yi bangare daban shi bai da laifi ya tsaya wannan lokaci bai da abin da ya ci amma kai ba kasuwanci ka kai ba ma'ana ba da ɗan duniyar ka kai ba kuma a ce lahirar mata buwa sai dai faɗi ɗaya eh, ban za faɗi to ba daidai da mutum haka haddasa alƙur'ani ku dinga muraja'a tsakanin magariba zuwa isha ko ku dinga muraja'a tsakanin bayan la'asar zuwa magariba duk abin da ka kai ƙarfe biyar ta yi ƙarfe biyar da rabi yahe wannan hirar da abokanka yahe ta yahe duk inda za ana ke kanka koma cikin wani aji kai kai kana nan kana yi Allah na ganin aikinka Allah na ganin aikinka Allah na dubawa yana ta dubawa sai kasar da Allah ya yi hukunci ce wanga sai na ba shi kyautar yi haddace Qur'ani shikenan malam duk wanda zai haddace Al-Qur'ani alamomi za su nuna kuma wanda har da sai ba ta wuce inda yake alamomi za su nuna duk inda haga mutum na har da bai iya ware lokaci sai yi ta muraja ko ko ya ta qur'ani sai shi kwanci da yana ta wasa sai wannan qur'ani bai zauna sai dai yan alfaharin sun haddace kaza yanzu alqur'ani ma alfahari eh hadisi na wani hadisi amma a kai kasan hadisi suna son wallahi sai ka sai ka suna ɗaya in ko ai musaffa sai eh, ya zuwa ai musaffa ba shi kashin ka zabi ai ko kun san musaffa ko ya eh, mutum ya zai na rena kai mutum da kai da sai ga zuwa na kallo mai ba yana fakin ciki ne sabe muraja shi qur'ani ba a ƙarya sai suka ce ga da su da ce masha Allah yanzu za ka ga sa akwai halka ta mala a makara makar ko mala har yanzu yana ana halkar nan ku an bashe ta to kai yanzu ana yi aje ko goma gare ka sai ana yin masu goma suna ko sai dan wanda ha karatu ko ko wace makaranta na iya zuwa gaskiya yanzu an dawo sau kajiya shi kenan eh, yanzu wani magana a to a hana mana shakar ga wuta ga maza a je inda maza ka je inda maza malam ka gane ba ka da wani wallahi malam in in kana zuwa inda ma'addanta sai ka gane cewa wallahi ka kira gyara karatu ka je wannan wani dala abdullahi ka gwada so rami na malam a ah, masha Allah to ka je Allah ya taimake mu wallahi da iza ya sarko Allah yana rantsuwa da dare yayin da ya tafiya ya juya baya ko kuma ya fuskanto ababe guda nawa kenan guda hudu sai Allah ce hal fi zalika qasamun lil hayy hal fi zalika qasam qad fi zalika qasam hal din nan bi ma'anarta suka ce ma'anar hal bi ma'anar qad hal fi zalika qasam tabbas a cikin wannan rantsuwa a cikin wannan ababen da Allah ya rance qasam akwai rantsuwa da zai shajir ai da zai akali ga ma'abuta hankali duk mai hankali ya san waɗanda ababe da an ka jera Allah ya rance da su sun cancanci a rance da su hal fi zalika qasmun wasu ka ce hal din nan tana nan babin ta na istifhamiyya hal fi zalika qasmun ladhi hijr shin a cikin wannan akwai rantsuwa ga ma'abuci hankali eh akwai rantsuwa to Allah ya yi rantsi da ababe guda hudu to ina jawabul qasad da malamai suka ce wa jawabul qasmi mahzufun jawabin rantsuwa an shahi shi ba a kawo shi ba da Allah ya ce wal asr sai ce innal insana lafi khusr yanzu Allah ya rantsi da lokacin la'asar ko to ina jawabin kasar innal insana lafi khusr shine me shine me jawabin kasar ko ba haka ba wurare da yawa Allah na rantsa sai ka jawabin kasar to wasu wurare kuma Allah zai kawo jawabin kasar sai shayi kamar irin wannan wani yanzu ina jawabin kasar din waɗanda ababe sai ma da ce wa jawabin kasar mahzufun jawabin kasar an shaye shi to tun da an shaye shi me ya takadirinsa tun da ta haiza a tun da an shaye sai ma da ce wa hu? abinda a ta wasa la ya galiban na hazardi Allah ce wallahi dalilin wannan rantsuwa wallahi wannan addini zai rinjaye ko ana su ko ba su la ya galiban na hazardi wannan addini zai rinjaye wala yi galibu wa ahadun illa galabu ba wani mutum guda da zai ce ya yi hito na hito da addini sai addini ya rinjaye shi babu in a tarihi ka bincika wayanda suka ce sun samu addini karan tsada yau ina suke duk an gama da su sai sa zaman ka laya in ga ana aikin addini in kana iya bada gudunmuwa ka baya. in ba ka iya baya da gudunmuwa ka sai zuwa da nurarka amma kakashi za ka fada da addini wanda duk yace zai fada da addini Allah zai gama shi ku bincike tarihin Abraham wanda ya shiri na musamman zai zo ya rusa ka'aba ba da addini ga wada ba ya ta kwashi Allah ce alam na ja'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tsairan ababi tarmihim bi ijaratin min sijjid wa ja'alahum ƙarshen al'amari wa ja'alahum ka asfin ma'akul sai Allah ya ce ka asfin ma'akul kamar raunu ka kasar raunu eh, kai kasar raunu to ka aftir kamar raunu ma'aful wanda shanu sun ka canyi su ne an kai ke cikin raunu ta ga wata kai mai ko to haka Allah ya mai da sai eh, wani tarihi mala ana buga shi sai wanda ya tsari eh mala shanu an aka cikin raunu mala ya ga wanda ko ba su bari duk to haka Allah ya ma'ana in mutum ya ce zai fada da addini sai Allah ya sha da tarihi da kusa fada amma banjin labari abinda Allah zai yi Allah ya sa to gaba sai Allah ya ce ألم تر كيف فعل ربك بعاد ولد ثم ذكر تعالى أمثلة liman haraba dinin haqqi wa rusulillah Allah ce sai Allah ya ambata muna misalin waɗanda suka yaƙi addinin gaskiya suka yaƙi manzannin Allah kun gane bi quwwatihim almadiyya suka yi amfani da quwwatihim almadiyya da ƙarfin su na kuɗi sun ga suna da dukiya sun ga suna da kuɗi sai su yi amfani da wannan ƙarfi na kuɗi da ƙarfi na jiki da suke da shi duk da haka fagalam sai an gare jayi ba bari su mace masana ba tsala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi alam tara alam ta alam ya muhammad ne alam tara baka da masaniya ya kai muhammad tunda ba gaban shi an kai ba baka sani ba ba samu labari ba kai fa fa'ala rabbuka bi'ad yanda ubangijin ka yi ma'ada a yi adawa ƙaunar hudu mutane annabi hudu a laifin salatu mutane na da kafuri da ƙarfi suna da ƙarfi suna da tattalin arziki suka farma addini suka ce sai sun karya Allah ce wallahi ba ku yawa wallahi ba aiku sai da Allah ka karya su shi ne Allah buga mana misali sai Allah ya ce irama zati al-imad Allah ce irama da su sai irama shine aka ce su ne adawa farko wasu ka ce shi irama ismu jaddu ade irama suna ne na kakan adawa huwa adu bin audi bin irama bin samu bin nuhun sunan sunan kakansu ne shi iraq sunan kakansu Allah ce da kuma Allah ce iramawa eh, ne kamar ka ce kaga mutane na da sai a jingina su da kakannin su ya ce iramawa eh, eh, ne su an gane ko zatul imad wato ma'abuta girman jiki ma'abuta gura ciki ƙira Allah ya ba su masu ƙarfin na malam suna iya kama ka su ya ka haka an ce duk da zai bai tabbata an ce wani cikin ya taɓa zuwa daji duk da dai magana ce wanda shaci wata dai an ce wani wani ya taɓa zuwa daji wurin wurin zagaye haka can an ka turo wasu waɗanda wai su yaƙe shi burga <laughs> mai ne sai kuma mutum gaba iya kara cikin burga mai ne yana ta abin yana yana kada da jiyo dogara kanzan ai ya labana wai burga mai ne sai kada mutum gaba in cikin yana ta ko ka fi ɗauka su ɗaya guda guda haka su yi da ma aka bada ya ka fi ɗauka su guda guda hana kada a cikin burga mai <laughs> Allah zargi Allah da ya siffanta su da zatul imad ay zatul tur ma'abuta tsawo da gorin suna da ƙira mai kyau wanda Allah ya suna da ƙarfi haka Allah ya siffanta su Allah ya siffanta su da haka shi da ƙarfi Allah ya ce ni Allah التي لم يخلق مثلها في البلاد Allah ce Allah su ne waɗannan da lam kula mithluha ba a taɓa halitta misalin su ba fil bilad a cikin garuruwa eh, ba. ba taɓa ba ji Allah da haka ba magana wai ka ce ga wani mutu wani mutum salala a ka ce mun wai raran mutanen ada su ka Allah ka kare kula. Allah ya ce da yukhlaq mithluha babu su duk Allah ya halaka mu ga wani mutum yanzu dogo kasa ko wani mutum da ake yawan nuna wa wani aiki hajji wani mutum da duk ya kusan bakwai wata mutane wanda ya kuza ne da cewa oh don da mutu rago wala ba suna shi ne wannan halitta ɗaya ta Allah ba kuma jikin su ba hmm, Allah ne da halitta biyu ne Allah ce da yakhlaq da hajjul bilad su ne da Allah bai halitta misalan su ba a cikin garuruwa fi ba a shihin wa kuwata irin yadda suke da ƙarfin dankan mutum da kuma ƙarfi da Allah ya ba su ba a taɓa Allah bai taɓa halittawa وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يا سنة سنة الله فيه تونا يتودع الدين الله جمال سنة تقول الله شوى ثمود ثمود الذين جابوا الصخرة وإن لندى قبعوا الصخرة وإن سكهود دواسو سكهود كان كاركاجي سو ثمود سو ثمود كارين زما سو دوشي سكهود سو كاكو دوشي سجدا mal duki wannan suka zo su kwafare su gina gida su ciki da falo da komai da tolar da komai da duki sama da ƙarfin su eh Allah ce wasu mudan lazina da samuda allazina jabu sakara wayannan da suke kwakwara duwa kankar duki kun gane wata ka zuwa buyutar suna da kasu a matsayin gidaje bilwa a can wajen kuwa eh ta ci gaba وفرعون ذي الأوتاد ما لم تكون لتعدل للجن لن تعد بالك عن الفعلاء وفرعون ذي ايه لن تعد بالك وفرعون الله كده فرعون ذي الأوتاد ما أبو تراكم ايه ذي الأوتاد ايه أبنن ذي الظالم الظالم Eh, fir'auna ba ka ji yanzu mutum na azabtar da mutane sai a ce abu ne kamar fir'auna ko ba ka ake cewa don sai dai aika ba amma ba a yi abin da fir'auna ko ala Allah ya ce wa fir'auna da fir'auna zil auta ma'abuci turaku guda hudu azzalu eh kana malaka kana yattadi arba'atu auta ya kasance ya tare da turaku guda hudu ya saddu ilaiha yana ɗaura mata sai a kansu eh mata sai asiya sai ya ɗaure ta saboda ta yi imani ya sa a sa wanga hannu a ɗaure da turke su, da wanga hannu wanga kawon kawo ya ce a ƙyale ta nan ta kama dubin rana sai ta dubin rana sai da ta mutu eh, tana mutuwa ba ta ko mutu ba Allah ya mata bishara ya ce aljanna zai ba hmm? a kan mugu a da an kai mata eh, ai da ka dai rike Allah kawai kaji mutuwa ita dole sai an mutu ko hanyar kware ko hanyar banza wala sai an mutu kai ba mutuwa adda hadari ba kai abinda adda hadari mutuwa bisa hanyar banza ita mutuwa ho sai ya mutu duk waɗanda da suna kashin mutane suna duk mutuwa da su eh amma abinda a hadari mutum ya mutu bisa hanyar banza wannan abin tausayi amma in mutum ya mutu bisa hanyar kware wannan mutumin shi kai mai addu'a sai Allah ya ƙara tabbatar mishi da alheri shi allazina qadaw allazina qadaw fil bilad Allah ya su shi fir'aun da shi da tawaga allazina su ne waɗannan da qadaw waɗanda ta jabbar suka yi girman kai suka yi kafirci fil bilad a cikin garuruwa daga kullu ta'ifatun min ce kowane jama'a daga cikin su sun yi tsagawa sun yi ta'addanci fi biladi a cikin garuruwa sannan fa'aktaru fi halfasade Allah ce fa'aktaru fasada fiha kuma sun yi wai na cikin kasa ai alqatl wa gai kisan mutane kisan da dukkan ga ana yi duk kwaikwayo na eh kwaikwayo na yi. dama manowa kada a bar mai cewa la ilaha illallah ba ya shi ba a to me yasa ba a zuwa kudu sai mu kawai da mun ce la ilaha illallah muna sallah muna azu ya zama ko za a hana mana zaman lahiya to mun ci sallah mun ci azumin mun ci addini mun tabbatar shirme ko fa aka fi al alfasa Allah ce sun yawaita banna a cikin ka sun yawaita asal wa ghaira dan wa ghaira sórí Allah kwari. Fasabba alaihim rabbu ka sauka azabe kamar inna rabba ka labin mirsade. Allah ce fasabba alaihim rabbu ka, ya kwararo musu, ya zubo musu sauka azabe, nau'i nau'i na azaba, ko kace bulala azaba, ƙasar sauka bulala ku. to amma dai nan saboda abin da ya kawo nufi nau'un nau'un nau'i nau'i na azaba kala kala kana ganin soja in suna kawo mutum ya yi ne ko su ne mai nau'i nau'i na farashi na iri suna da hiton aji ya an ka bashi wanga da rana a bashi wanga da daddare a bashi wanga da shi zai karya wanga zai karya ma duk da ka ji namiji na ta shi wallahi bai tsoron kaza wallahi malam bai faɗa hannu da ya sa'adar wallahi sai ka yi kukan zakara in ta da wata wahala ka yi kukan kare ka yi kukan jaki kuka irin wala su wallahi in ta wata azaba sai a ce ba a bari ba sai ka yi kukan zakara wadda kasar zakara na ke kiri wallahi ma da hada mutum na yi sai ka ce zakara a ce to yanzu ga azabar za a ci gaba da wata kuma kai kukan jaki ka taɓa ganin jaki na ba a ce to in sha bai <laughs> ka ga wasu da eh wa sabba alaihim rabbuka sabba azab ubangijin kai zuba musu narko na nau'i nau'i na azaba an gane ko fa ahlaka adibir li Allah halakar da adawa da da guguwar iska wa samu da su kuma samu da bi sai da tsawa wa fir'auna bil karki shi ko fir'auna Allah halakar da shi da nutsan da shi cikin ruwa ya halaka kaga don annaba ko ba haka ba sai Allah ya ce kuma ba wai su kadai ba kakka ɗauka su Ina inna rabbaka lalle Na labil fa. yana nan madakatar duk wani mai duk wani mai sako duk wani mai ta'addanci in bai bari ya ci gaba da yi ubangiji kana nan yana jira ya ci ɗaya ga jira eh. kuna da labarin abin da ya faru ga wannan ta'adda nan ba da nufi ba shekaran jiya hanyar da ta abin ta tuggi shi suna tare da shi da tawaga sai ɗan manga sun ga tare su sai ce a ka da Allah ko shi, wannan ɗan ƙananan ƙwari na masu in wai ƙananan ƙwari ina da manyan bindiga guda biyu guda babba guda kuma ƙarama sai ce don ma wai biyu yaran masu tun da ka sai su kowa ga bindiga wanda fulo ga mana, in mutum goma sun ga da su tara ɗauke su mai fulo na malam wallahi mutum goma sai layi su tare ka wala in ka aza musu da logo duk ɗauke su za ta yi to balle shi da hagarin lalle zai kware gari. mala an yi sa'a da rana ta ba shi mutumin ga malam ko da ya jaji babban daga gashi kan guda gare ta har tashi guda gari, ko da ya halba yana halba ya kari mutanen da Allah ya musu ƙarfin mazantaka ba wani abu da ƙarfin mazantaka hmm. ƙarin mazantaka na, Allah ya ba su ko suka bi shi din daga guda a shekomi ba ta mana shi yana ganin ya san ƙarya ta ta ƙara sai ruba da gudu sai an gabi da kasan ka za ta ruba da gudu ta wala cikin kokon kaji an gabi da an ka dai shi ke nan rana ta baci kuma a shi mutumin nan babban ɗan ta'adda ne a kasar an ba labarin da aka ba suwa har jirgi ana iya sauko mai da amma da Allah ya kawo lokaci Allah ya laɗe nan tigi nan kwanan nan kwaɗe wuraren nan na Allah ya kawo shi ya ba da nasara a shi duk abin da ka gane ya kasa gaba da Allah ya kyale ne saboda wata manufa ta shi la'alla ko dai waɗanda da aka kashewa a kashe su domin su kyauri da su isko falala da yawa la'alla ko kuma Allah ya jarabce mu da wata jarabawa saboda laifukan da muka yi amma dai ba da manza da Allah ya sani sannan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kwarai Allah shi yi muna Allah shi amintar da mu ga dukkan abin da muke jin tsoro Allah shi kawo mana zaman lahiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu da wannan yankuna namu Allah muna roƙonka alkhairi da albarkoki duka Allah ka hada mu su ka kare mu daga sharri da cututtuka don masu nuhin mu da sharri ko wani makirci Allah ka shiga mu da mu da su Allah ka yaye muna damuwa baki ɗaya ka ƙara mu da lafiya ga jikinmu iyayenmu da suka riga mu gida na gaskiya Allah ka gafarta musu mu kuma Allah ka ba mu guzurin isko su wayanda suke da rayuwa daga cikin su ubangiji Allah ka ƙara mu rayuwar su albarka Allah ka ƙara musu lahiya ga jikinsu. su Allah ka ƙara ɗaukaka su duniyar lahira Allah ka ƙara ba su ikon tarbiyyantar da mu tarbiya ta musulunci ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين